rundunar 'yan sandan najeriya ta yi nasarar kashe mambobin kungiyar boko haram takwas wanda suka yi kokarin shiga birnin maiduguri jihar borno manema labarai sun rawaito cewa 'yan ta'adda sun yi yunkurin shiga birnin maiduguri tare da tankokin yaƙi da kuma babura masu tarin yawa a lokacin da musulmai suke yin buɗe baki wata majiya mai karfi ta tabbatar da manema labarai cewa 'yan boko haram na kokarin kowane wani gida a jidar folo a lokacin da 'yan sandan karkashin jagorancin csp muhammad ibrahim ya bayyana wurin tare da tankar yaƙi wata rundunar ta musamman wanda ta kunshi sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan banga ne suka yi ƙoƙarin korar 'yan ta'addar rundunar 'yan sandan jihar katsina ta yi nasara kama mutane hudu bisa zarginsu da hannu a hare-haren 'yan bindiga da barayin shanu da kuma fashi da makami a jihar a cewar 'yan sandan mutanen da ake zargi suna da hannu wajen hare-haren da ake kaiwa karamar hukumar kankara da wasu sassan jihar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar sp gaban isa ya ce sun kama mutanen ne bayan samun bayanan sirri a ranar goma ga watan mayu haka kuma ya ce sun yi nasarar kwato shanu 170 da kuma tumakai 38 daga hannun mutanen rundunar soja ta fara bincike bincikar zargin da ake wa ɗaya daga cikin jami'anta na kashe wani mai sayar da kankana a jihar zamfara mutumin da aka kashe ya rasa rayuwarsa ne daga tambayar sojan ya bashi kuɗin abin da ya saya mai magana da rundunar sojin ƙasa muhammad yarima shine ya bayyana hakan a jiya talata muhammad yarima ya ce lamarin abin da na sani ne ya ƙara da cewa sojojin najeriya ya miƙa ta'aziyar su ga iyalan wanda aka kashe ya ce kwamandan rundunar ta takwas da ke jihar usman yusuf ya riga da ya naɗa wasu mutanen da za su gudanar da bincike kan lamarin wanda ya mai rayuwar mutum ɗaya a jawabin sai ya ce har yanzu ana ta kokarin gano wani jami'i ne wannan danyen aiki yarima ya kuma musantar watan da ake cewa an kona motar aikin jami'an soji kamar yadda wasu ke yadawa yanzu kuma labaran sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin